babun da za mu tashi kansu yau ya ce babun bilin kifi sun halakatu wal kaifi wa nahwihi ma bi rabbi bala'i aw dafihi babun min al-kirki lughat al-halqati wal khayf wa nahwihi ma li rabbi bala'i aw dafihi wannan shine zarfi da bako idan mun manta ba cikin wannan littafin albarka kitabu tauhid bala yake mina shirki wannan babu abin da yake nunawa yana daga cikin dangin shirka lubsul halqat sanya wata zo sanya wani wato alikin zobe wal ko zare wa ma da makamancin su li raf'il bala'i domin sauke wani bala'i aw daf'ihi ko kare yana daga cikin dangin shirka daura zobe ko daura wani zare ko ulu ko dukkan wani abin da yi kama da su li raf'il bala'i domin wato dauke wani bala'i au dafihi ko kuma kare idan ke dauke shi ma'ana bayan abin ya sauka cuta ta sauka sai a zo a rataye wani zare ko a rataye zobe ko a baka zobe ka sa dan ta ko kuma bata sauka ba sai a baka zobe dan ya zama ma kafi ya hana saukar ka ba ka wani zare ka sa ko dukkan wani abin da ya kamata waɗannan, ya lirafil bala'i to wannan malam ya nuna cewa yana daga cikin shirka lafazin sa ne ce wa nahawihi ma ga abin da yake kwatan kwacin su kamar me a ban da laya to dama dama ke dan laya babin ta zai zo nan gaba kamar da laya to kambu kamara amma dai duk waɗannan aya na yin su da layu kamar na ta sabon nan a gaskiya waɗannan dukkan ababen da ake magana a su nan gurin za ka ga ababai ne waɗanda ba su da alaka da wani rubutu na a rubuta wani abu a ɗaure a sa Ababe ne da kawai aka ɗauki waɗansu ababe kamar zobe na tagulla daga an rataya wa yaro jariri an ɗaura masa da ulu a wuya ko irin abin nan da ake ɗaukowa daga teku ga shi nan da suna mai daudan eh, kodi ko wuri irin wanda ake tace da shi daga an rataya a wuya dan kare wani bala'i ake maganin mayu maganin kan baka maganin baki to dukkan waɗannan shirka ne ko sabani babu akan wannan shirka ne zai zo babu laya saboda sabani bai sa ta anan ba amma waɗannan ko sabani babu kan cewa shirka ne to wannan babi gaba daya sa yana dogara ne da fahimtar alaka da ke tsakanin al-asbab wal musabbib as-sabab wal musabbib as-sabab dukan wani abu da ubangiji ya sanya shi ya shar'anta shi ko ya kaddara cewa ana iya yin amfani da shi dan magance kaza wannan shi ne kira da suna asabab al-musabbib shine Allah din subhanahu wataala an gane ko asabab dukkan wani magani wanda zai iya magance wata cuta a kaddare ko a shari'ance idan mun ce a kaddare ma'ana ubangiji ya halitta abin a wannan tsari yana zama sababi na magance cuta iri kaza a shari'ance shari'a ta yi izini da cewa ka yi amfani da shi ta kyale ka ta ba ka rama ba duka kowane magani bane zaka dauka da kanka sai wanda shari'a ta kyale ka an gane ku to farko dama wannan baya yiwa a dauki kowane irin abu a yi magani da shi ko a mai shi sababi na aukuwar wani abu ko kare wani abu dole sai an kula da ababai guda uku abu na farko baka isa baka ce abu kaza sababi ne na warkuwa daga cuta kaza ko magani ne na magance cuta kaza sai in hakan ya tabbata a kaddare da kuma shar'anci abinda muke nufi da kaddare an riga an jarraba an ubangiji ya kaddara waraka a cikin abu kaza idan an yi amfani da shi don magance cuta kaza an jarraba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba an gane ku yanzu an jarraba zuma cewa tana maganin ne Kiwon ciki sannan a shari'ance ubangiji ya bada izini tunda ya ce ya tsuru zuwa zuwa ya sharaban mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas wannan shifa din ubangiji ya bada shi a dungulai annabi ya ƙara bayani cikin hadisi suna maganin ciwon ciki aka kuma jarraba aka gani to kaga ɗaukar wannan ɗaukar zuma a matsayin sababi na magance ciwon ciki wannan ya samu sharafi na cewa wato ubangiji ya yarda da ita zuma ta zama sababi din a kaddare da kuma al'amari na farko kenan abu na biyu duk abin da aka sace ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza sharadi na biyu shine karka dogara akan sa shi kadai kai dai ka yi amfani da shi dan Allah ya yi izini amma zuciyarka ta kudurce cewa mai warkaswar na hakika shine wa shine Allah ta'ala idan ya ga dama sai ya zare damar warkarwar daga wannan maganin ya kuma sa a cikin wani maganin daban idan ya ga dama sai ya zare warkarwar dangane da wani ya sha bai masa amfani ba ya sanya warkarwar dangane da wani ya sha masa amfani a ce maganin ba shine mai warkarwa ba mai warkarwa na hakika shine wa Allah shi wancan sababu ne Allah ta'ala huwal musabbib to lokacin da zaka yi amfani da dukkan wani magani wanda jarabawa ta gudanar cewa ana amfani da shi don magance cuta kaza zuciyarka ta kudurce maganin ba shine ke da tsikon dauke cutar ba amma zan yi amfani da shi ne kawai don shari'a ta bani ne amma mai iko dauke cuta gaba ɗaya shine wa Allah sharadi na biyu kenan kun bai da kyau sharadi na uku ka kudurce a cikin zuciyarka duk yadda magani ya kai ga amfani baya yin tasiri sai da sai in Allah ya zarta zai tasiri in ubangiji bai yi izinin ya tasiri ba bai da za yi tasiri in Allah ya ga dama sai yi tasiri in ya ga dama kuma ya yi tasiri to waɗannan sharta guda uku su ne ake nema wajen dukkan rikar wani abu ya zama sabab to yanzu kaga waɗannan ababai da ambatar su yazo a babi shine zobe ko zare ko dodon kodi ko wuri an gane ko ko ka ta ta ba da duka ko hauren giwa ko idan mujiya dukkan waɗannan ubangiji bai sanya su ba su zama sababi jaraba ba ta gudanar ba cewa wannan suna magance wata cuta shari'a ko ba ta yi izini ba na a rike su su magance wannan cuta saboda haka duk wanda ya rike ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran dan magance cuta to ya yi shirka a bangaren rububiya matukar ya yarda cewa waɗannan ababen suna ɗauke cuta to ya yi shirka a bangaren rububiya idan kuma ya dauka a zuciyarsa mai dauke cutar shine Allah amma ya rike waɗannan ababan a matsayin sababi to yanzu hukuncin sa yawa Allah ƙarya ya sanya sababi ga abinda Allah bai sanya ya zama sababi ba Allah bai sanya idan mujiya ya zanto maganin barawo a gida Allah bai sanya ba kafar rago ya zanto maganin shigowar barawo gida Allah bai sanya ba zobe da za a rataya wa jariri a wuya ya zanto maganin baki ko maganin kambun baka Allah bai sanya ba wuri ko dodon kodi ya zanto maganin mayu bai sanya haka ba a shari'ance bai sanya haka ba a kaddare da haka duk wanda ya ɗauki wannan ya rataya da nufin wannan maganin in ya kudurta a zuci wannan abin shine zai magance masa wannan abin to ya yi shirka a cikin rububiyya in kuma ya yadda a zuci mai warkaswa ne Allah sai dai ya rike wannan abin a matsayin sababi kamar yadda mai shan zuma ya ɗauki zuma a matsayin sababi na warkuwa daga mai ciwon ciki shi ma yace haka sai mu ce shi mai shan zuma ya samu izini daga Allah daga manzansa kai kuma ba ka da izini daga Allah daga manzansa yanzu kai tataccen makarici duk da baka kafirta ba ka shiga cikin layin makarita yanzu ka zanto kana cikin masu alƙawlu ala Allah bila ilmi dan me ka dingina amfani ga abin da Allah bai so yana da amfani dan me ka dingina wani amfani ko tasiri ga abin da Allah bai kaddara yayi wannan tasirin ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau to kun ga ta ko ina ka fita in ka kudurce abin a zuci shirka babba idan ka kudurce cewa mai warkarwar Allah ne amma ka rike wannan wajen sababi al-kadhib wal iftira wa Allah kun bai tona da kyau babu min shirki لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وانا آية تتلا تند تقوت أتجن سورة الزمر وبنجي قل كتيد سو أفرأيتم وبان لباري ku bani labarin mata da una min dunillah abinda kuke kira ba Allah ba in ma kira na ibada ko kira na roƙo du'a ibada ko du'a matsala abinda duk kuke kiranta da nufin girmama shi da kamba shi Abin da duk kuke kiransa da rufin gabatar da bukatun ku wajensa min dunillahi wanda ba Allah ba mm. ku bani labari in arada ni Allah bi durrin mm. idan Allah ya nuface ni da wata cuta ta kama ni zazzabi ko ciwon kai hal hunna kashifatu durrihi shin waɗannan dangin abin bautan naku na iya yaye wannan cutar da Allah ya nufe da ita au arada ni bi rahmatin ko in Allah ya so ni da wata rahama ya so ni da lafiya da waraka hal hunna mumsikatu rahmati shin suna da ikon su kame wannan rahmar ka ta gare na wanda abada za su iya haka aka ce annabi tambaye masu bautar wani wanda ba Allah ba kuma ya tambaye su dan haka kuma suka yi shiru suka ji ba da ansa saboda a zuciyarsu sun yadda cewa wannan abin baya iya cutarwa baya iya amfanarwa sun yadda in nema ta zo daga Allah ne sun yadda in cuta ce ma ta zo daga Allah ne wa bai kun bin ba tun fa min Allah sun mai za masa kuma burru fa ilaihi tajabu sun yadda da wannan dan haka mai suna cikin tsanani sai su roki Allah amma me yasa suka rike waɗannan ababen bautar sun rike su ne a matsayin wasa'i ne kama kafa da sunai a je fadar Allah kawai shine abu ba wata duk wasu ne ya musu nan garin sun kama kafa da sunai ne su kai su Allah wasa'i wato wani tsani da zai kai ga Allah amma sun yadda waɗannan ababen ba su ne Allah ba ina fata an fahimta ai wato buwayar Allah da girman sa tana da yawa wato a kungiyoyin kafirai ma fa waɗanda suka ce ba Allah ba su da yawa har kafirai sun yarda akwai Allah har farisawa masu alloli guda biyu ilahun nur wa ilahun zulma suka ce alloli biyu ne da na haske da na duhu na haske shine wanda yake koro alkhairai na duhu shi ke kawo sharri duk da cewa sun yi ta akwai guda biyu amma sun yi da ɗaya ya faɗa karfi da nuru ya fi to dan saboda haka wannan shine yayi aka ce yace da su sai Allah ya ce kul hasbi Allah ka ce da su ni ubangiji da ala ya wadace ni ya ishe ni bana neman wani abu a wurin waninsa na amfani ko na akare ne daga cuta ba na neman wurin kowa a wurin Allah nake ma hasbi Allah alaihi yatawakkalu mutawakkilun da Allah ne masu dogaro suke dogara to menene dangantaka wannan aya da matashiyar magana matashiyar magana da ya ce mina shirki lubsul halqati wal qaid wa nahwihima bi raf'il bala'i sai kawo fadin Allah ta'ala kul afara'aytum min ma tad'una min dunillah in arada ni Allah bi dhurrin hal kunna kashifatu dhurri aw arada ni bi rahmatin hal kunna mumsikatu rahmati menene dangantakar wannan da dangantakar eh ko kuma ko kuma ma'ana don a nuna waɗancan ababen gaba ɗaya ba ta iya ɗauke cuta ba ta iya kawo amfani ko menene don ya ce mata da una abinda duk kuka roƙa abinda duk kuka tsammace shi cewa kuke kiran shi don ya kare ku ko don ya ba ku wani amfani idan Allah ne da wata cuta za su iya daukewa idan Allah ne da amfani za su iya karewa a ce wannan ya nuna annabu wa zurru biyadillahi ta'ala قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا fa innaka law mutta wa hiya alayk ma abada wannan hadisi an karɓo daga Imran ibn Husayn ibn Ubay ibn Khalaf al-Khuzai ana kiransa Abu Nujayd kunya kenan shi sahabi ne babansa sahabi ya musulunta a shekaran khaibar ya mutu a shekara ta hamsin da biyu bayan hijira imran bin husayn yace anna rajul anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da mun tabbata gare shi ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur ya ga wani mutum a hannunsa akwai zobe min sufur wanda ake na tagulla ko na azurfa fa qala sai ce ma hadhihi menene wannan nake gani qala min alwahinati yace ai na sa wannan ne min alwajinati saboda ciwon hannu alwahina wani nau'i ne na ciwon hannu ujiziya ce a dantse take ciwo ta murdewa mutum galibi maza suke banda mata fa kana sai annabi ce in a cire wannan zoben fa inna la tajidu ka illa wa ba abin da zaka kara ma sai cuta da rauni fa innaka law mutta wa alayk da ce zaka mutu wannan zoben na hannunka ma aflaha da abadan ba zaka rabota ba har abada wannan imam ahmad wato malam ke cewa rawahu ahmad bin sanadin la ba sabihi wato imam ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi bi sanadin la ba sabihi kamar da shi muhammad bin abdul wahab yace banda ahmad ma abu ibnu hibban ya rawaito hadisin haka al hakim ne annai saburi haka ibnu majah sai da kuma kai hadisin yake wannan hadisi da yake saboda haka sakon da yake son ya bayar wancan aya ta wadatar annabi na nuna wannan zobe baya amfani inda hadisin ya inganta ko ba abin da zoben zai kara mutum sai mai sai cuta duk sakon da wannan hadisin zai bayar ata aya ta riga ta wadatar ba za mu jingina ma annabi abin da bai tabbata ba daga wajen shi a iyakacin ijtihadin Ahmad da wato eh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hadisi ya inganta amma kuma bai yi hu an عقبة bin amirin marfu'an. akwai hadisin kuma da aka karɓo wa lahu abdamir fi lahu yaudu ila imam ahmad wannan hadisi ya tabbata da cikin musnad na imam ahmad an karɓo shi daga uqba ibnu abir marfu'an hadisi ne marfu'i ma'ana annabi ne ya faɗa wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u duk abinda aka ce marfu'i abinda annabi yake idan an ce hadisi maqtu'i abinda tabi'i ya faɗa idan an ce mawqufi abinda sahabi ya faɗa wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin yace wa lahu an uqbata bin amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan dukkan wanda ya rata ya laya fala atamma Allahu lahu kada Allah ya cika masa manufarsa wa man ta'allaka wada'atan dukkan wanda ya rata ya wuri fala wada Allahu lahu kada Allah ya kwantar masa da hankalinsa wannan hadisi shi ma da'ifi ne ya kasan sanin sa shi bai dauka da ife bane ai mutum baya sanin komai da komai Ya kasan sanin sa bai dauka hadisin da ife bane wa fi riwayatin a wata riwayan hadisin daban man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk dai wato yana nufin a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal to sai dai wannan jumlar da muka kawo yanzu wannan riwayar man ta'allaka tamimatan faqad ashraka banda Imam Ahmad haka imamu al-Hakim annai saburi ya ruwaito ta kuma wannan riwayar ita ta tabbata wannan tabbatacciya ce sahihiya ce an gane ku ko da Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sunan al hadisi sahiha shine jerin hadisi na 492 man ta tamimatan wanda duk ya rata ya ta tamimatan ita ce laya faqad ashraka hakika yayi shirka man ta tamimatan wanda ya rata ya laya me ake nufi da man ta'allaka wanda ya rata ya ba wanda ya rata ya kadai ba ko bai rata ya ba in ya in ya kudurta a zuciyarsa laya na amfani fakad akarka ko da babu a jikinsa ko da babu a jikinsa kudurcewar yana kudurcewar ba wai sai ya lafiya ba a to idan aka mutu aka lafiya masa da karfi bai ga tana da amfani ba sai ya yi shirka bai shirka amma mutum da ya zo yana ya bude kamfanin sayar da layi yana bayarwa amma babu kuɗi a jikinsa ya yi shirka ko bai ba kudurce abin a zuci shine ratayawa ne ba wai ratayawa kaɗai a wuya ba Kudur sai abin a zuci kawai ya wadatar man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wanda duk ya rataye laya to hakika yayi shirka wannan bayani zai zo a babu na gaba dangane da shi hukuncin laya da cika shanta wal ibn abi hatim an huzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم illa wa وهم مشركون ibnu abi hatim ya ruwaito magana daga huzaifa Bin al-yaman shi yaman din sunansa husayl al-abati aliful ansar shi huzaifa ibn al-yaman sahabiyun jalil sahabi ne mai falala yana cikin sahabbai wanda suka musulunta farko farko ana kiransa sahibu sirri rasulullah baban sa ma sahabi ne huzaifa dan annahu ra'a rajulan ya ga wani mutum fi yadihi khaytun min al-umma ya rataye wani zare a hannunsa ko wani ulu a hannu min al ma ya ce saboda masassara ko zazzabi na damun ta. ina da harin za ko irin wannan a kashin da fulani suke za ga wani zare da suke karanta wani abu sun kulli stofa sun kulli stofa sun kulli haka suna abin nan suna sanar da suke kiransa kullum mota so ne ala kulli halin ne ya ga yadda wani zare a hannu ya ce saboda masassara fa qata'ahu bai wata wata ba sai yanke wannan zaren wa da qawluhu sai ya karanta faɗin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah ba ce sai ka samu suna kirka ma'ana yana inkari ga wancan mutum da ya rataye wannan zare tare da itikadin yana magance mutum daga masassara cewa wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan kirka har ya dace ya kafa masa hujja da fadin Allah ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun wannan riwaya ta ibnu abi hatim ya zo a cikin littafin annabi sadiq cewa shi ma riwaya ce wanda take bukatan karin bincike ma na dai bata inganta a cikin dukkan nasoshin da suka Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin wannan babin wato nasti biyu ne nassin qur'ani da nassin hadisin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wadan nassin qur'ani ba ka bukatan ka ce sahihi ko da'ifi da nassin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wannan ya inganta to waɗannan guda biyan sune ne hujja kan abin da ya kulla babi akai باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه waɗannan guda biyu sun wadatar wajen su ka zama hujja bisa ga cewa rataya zobe ko zare ko dukkan wani makamantan su dan kare cuta ko don ɗauke ta idan ta sauka to duk wannan yana daga cikin dangogin shirka waɗancan sauran hadisan in ma da fi inganta sharhi za su yi wa aya ina fata an fahimta abin da malama ke cewa min babu ta'abu bil adilla kawai ana son a karfafa dalilai sai ka tar in ka kawo ɗaya ma ya wadatar amma taro sauran dan ka kawo dalili bayan dalili dalili bayan dalili ba wai dan ɗaya baya zama hujja ba sai kawai zai zama hujja to kuma wannan shine adalci kasancewar muna girmama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab muna daukar shi a matsayin mujaddadi a karnin sa muna daukar shi a matsayin wanda ya jaddada tauhidi kuma har yau ake cin albarkacin da'awarsa wannan ba shi ke nuna mu tsarkake shi ba ya zama masu mai baya kuskure wannan ba shi ke nuna cewa ba zai fada wani rami na kuskure ba to yana wato ba tare da ya sani ba da haka yana daga cikin adalci dukkan da kace mutum idan ya kuskure ka gina masa kuskure sai dai ka gane kuskure da dukkan wani mujtahidi na da ko na yanzu matakar ya kai matsayin a kira shi da suna mujtahidi din kuskuren wato baya zama hasara a wurin Allah ta'ala dan idan ya kuskure yana da lada in kuma ya daidai yana da lada lada biyu idan ya yi daidai lada daya idan ya yi kuskure kuskure da ka lokacin da ka jingina masa kuskure ba za ka kai ba yaban ka wato ka yana da lada daya amma waɗanda ba su fahimta ba sai a yanzu kana nufin wani ya kuskure da ka ba da fatawa da ta saba ta wani mutum da ake girmama shi a da kan ko a yanzu sai a ɗauka cewa kana lakacewa wannan mutumin kan kuma sai a ɗauka cewa a'a yanzu kai kenan ka fi wani ilimi to wannan duk jahilci ne kasancewar na ba da fatawa da saba mata malami na ba shi ke nuna na fi ilimi ba a'a na fahimci wata mas'ala ta addini guda ɗaya wanda shi bai fahimta ba yanzu shi kila ya fahimci guda ɗari wanda ni ban san su har yanzu nan da falalarsa na malami na ya fi ni ilimi ya fi ni tabawa ya fi ni tsoron Allah kawai dan na san wannan babu ɗaya ba shi ke nuna na fi ina fatan mun bayyana to irin waɗannan ababen ya kamata mutane su fahimta idan an bada fatawa da saba ta wani malami wanda ake girmamawa a dakan ko a yanzu kar ka dauka cewa zagin sa akai ko an raina shi ko ana so a nuna shi bai isa ba ba haka bane ba ka'idar ilimin ke in mutum ya kuskure ka ce ya kuskure ko da mahaifin ka ka'idar kenan ba a sauke a cikin harkar ilimi ilimi amana ne ko musamman ilimin addinin musulunci amana ne babu wani boye boye a cikin sa fihi masail malam yace a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayfi wato kawai ta harshe dangane da rataya ko sanya zobe wato da nufin ɗauke cuta ko wato ainihin hana ta zuwa wal khayfi ko rataye zare da wannan manufa wa nahwihi ma da makamantan su limisal zalika wannan akwai karfa akwai abin da na akwai kautata harshe kamar da magani cikin nasoci الثانية مسألة تبيو أن الصحابية لو مات وهي alaihi ma aflaha an nuna ga wani mutum wanda yake cikin sahabbai ne aka kaddara da zai mutu wannan abu na hannunsa aka sai ma aflaha bai rabota ba to kaga wannan hadisi da ya inganta shi ne wannan istidlalin zai inganta shi yasa suke cewa al istinbatu farqu tafsir bi ma'ana la tastanbit hatta tusahih ba ka yin da gargashin nasi sai in ka da ingancin sa in ba haka ba in ka je kai sai da gargashin nasi kafin ka gane ingancin sa daga baya sai ka zo ka samu nasi dhaifi ne yanzu duk abin da kace fihi fawaid yayi min duk fawaidin sun ne duk da daga yi yo me fa'ida gargashin hadisi dhaifi ai babu ita fihi shahidun li kalamin sahabati anna shirka al-asghar akbaru min al-kaba'ir yace a wannan akwai abin da ke nuna karfafa maganar sahabbai da suke cewa karamar shirka tana da girma sama da sauran ayyukan kaba'ira kamar su tata zana da shaidiya karamar shirka ta fi su girma as-salisatu mas'ala ta uku annahu lam yu'zar bil jahalati ba a ba shi uzuri ba cewa ya jahilci mas'alan kawai sai aka hukunta da zai mutu akan wannan abu da ba zai rabota wanda ke nuna kenan ba a ba da uzuri da jahilci amma wannan babin cewa ba a bada udul jahilci ba bude ta haka akwai lokacin da ake bada udul jahilci akwai lokacin da ba a bada udul jahilci kadan daga cikin irin wannan murare mutum da yake raye a garin da akwai ilimi na qur'ani da hadisi kuma akwai malaman da suke karantarwa kowa da yana da damar da zai je wurin su ya san ya ki zuwa ya koyi qur'ani da hadisin da zai bauta ma Allah da shi to ya ci gaba da bautar Allah da ya tashi ya gane a garin su to wannan babu yanda za a yi dan ya jahilci abu a ce wai a yafe masa saboda shi jahili ne ubangiji zai kama shi da shi dan an riga an yanke masa hanzari yana ji ana karanta qur'ani yana ji ana karanta hadisi amma ba ya da lokacin ya je. ya hana kansa lokaci da gangan yana daukan abun ba ci baya ne wannan babu yanda za a yi masa hanzari da jahilcin sa in yi aikin kafirci ya kafirta in yi aiki na mushrikanci ya ya zama mushriki in yi aikin ba yanda za a yi ka ba shi hanzari me yasa yake zuwa ya koya ina amma mutumin da ya tashi a ƙauye ba malamin qur'ani ba malamin hadisi bai sai da zai koya addinin sa ba bai san garin da zai je koya ba ba shi da daman ya je gari mai nisa ya je koyo ya tashi bauta wa Allah gurgudai da ya tashi gana ya garin su to wannan ana ba shi hanzari da jahilcin sa shi yasa ko a cikin littattafai na fatawa zaka ga fatawar mutanen kauye daban take da mutanen birni dan su mutanen kauye suna nesa da inda ilimi yake mutumin birni kuma yana kusa da ilimi abinda aka bawa mutumin kauye uzuri sai ga hana mutumin birni sai kai ka da uzuri ba kana cikin gari ba kana ji ana karanta qur'ani ana karanta hadisi kike ruwa an fahimta ko ma'ana dai babin cewa a bayar da uzuri cewa wani jahili ne ba wace uzuri jahilci ba abu ɗaya yake ba haka kawai akwai lokacin da ake bada hanzari da jahilci akwai lokacin da ba za a bada hanzari da jahilci ba dole za a kiyaye shi mutumin da inda yake raye dan kafin a bashi uzurin ko a hana shi an gane ko الرابعة مسألة هدو أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر أنها دكان دنگو ين أبين دمك بطا نا زوبي كو زري كو دو أبين دزا أراتيا لا تنفع ودن أبا بباسا أنفاني في العاجلة أنان جدن دنيا ما تكنا بل تضر bari ma cutar da mutum suke yi li qawlihi la tuziruka illa wa ana al khamisa mas'ala ta biyar al inkaru bi taglidi ala man fa'ala mithl ana iya wa mutum inkari in ya aikata wannan abin kuma wajen inkarin a kausa masa harshe السادسة مسألة تشدة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه قال لا nuna cewa من تعلق شيئا وكل إليه وأن الدنيا لا ya rataya abu أجين a jingina shi da wannan abun a kyale shi a gani shin abin zai amfane shi an gane ku idan ka rataya amfani ko cuta ga wani wanda ba Allah ba sai ubangiji ya kyale ka da wannan abin ya ga za ka yi da kanka zai yi cutar da ya kyale ka da a nan duniya da kuma lahira kaga dadewa nan ta tabbata A sani'a mas'ala ta bakwai, ati "Kasarihu bai yi da mata Allah ka mi mata muƙada ashirka." Bayani ya zo ƙalala wanda ya rataye layaya yayi yi shirka. A mas'ala ta takwas, hannan ta alayyikal haifemina amma min zalika, mutum ya rataye wani zare a jikinsa wai don ya ɗauke masa cutar masassara, shi ma wanda yana cikin dangogin shirka. التاسعة مسألة ترى تلاوة هزيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر yadda Huzaifa ibn ya karanta waccan aya dangane da wanda ya yi shirka karama wannan dalili na bisa ga cewa ake sahabbai suna iya kawo ayar da take magana kan shirka babba don su kafa hujja da ita wajen haramcin karamar shirka kama zakar ibn abbas fi ayatul bakara kama yadda ibn abbas ya fada a ɗaya daga cikin ayoyin suratul bakara to wannan shine karshen dai wannan babu abinda dai wannan babu kulatar abinda ke cikin sa dukkan abinda Allah bai sa ya zama sababi ba shar'an wa qadaran baya halatta mulke ke zaman to sababi al'ashiratu matsala ta tara ka ta goma kai anna ta'liq alwada'i min al'ayn min zalika Mutum ya rataya alwada shine wuri Mutum ya rataya wuri a wuya min al'ayn wai dan saboda kambun baka ko maganin baki min zalika shi ma dai yana daga shirka yin haka alhadiyata ashar matsala ta goma sha ɗaya addu'a wa alaman ta'allaka tamimatan yin munin addu'a ga wanda ya rataye laya anna Allah la yutimmu lahu cewa Allah kare cika masa burinsa wa man ta'allaka wada'atan kuma yin addu'a ga wanda ya rataye wuri fala wada Allahu la cewa kar Allah ya kwantar masa da ransa ai taraka Allah lahu kada Allah ya kyale shi ba na ki to da take dai abin da dai wannan babin ke nuna yawa wa kulasa na babin shine dukkan abin da ubangiji bai sanya shi ba ya zama sababi na warkuwa daga cuta kaza ko rigakafin cuta kaza to baya halatta mutum ya tashi ya zama sababi sanya shi ya zama sababi amma ta hanyar kaddara ubangiji ya kaddara wannan abu ya zama sababin ta sannan kuma ta hanyar shari'a ubangiji ya yi izini a yi amfani da wannan abin don ya zama maganin mai kaza yanzu duk ta ababen da muka ambata kawai za yi zare wannan baya maganin matasa yi zobe baya maganin baki haka ka zo kofar gidanka ka yi sabon gida ka sa kaho a kofar gidan ka wani rago wannan baya maganin gidan barawo ko a cikin yarin motar ka ka zo a baka wani guraye ka zo ka sassa duk wannan baya maganin wato hana hadari na mota baya hana kofar rawo ya sace in so nawa gida da wannan kafar ragon da komai barayi sun shiga sun yi tafiya su ta sauran an gane ko to duk waɗannan ababai ubangiji bai sanya su sama sarauki ba ta hanyar tajriba kwararren likitoci ba su jarraba waɗannan ababen su a gano suna wannan maganin ba ta hanyar shari'a Allah bai yi izini ga a tsirke wannan abin dan maganin wannan cutukan ba ina fatan kun fahimta inda an jarraba ta hanyar likitanci wannan abin na magani kaza to sai mu nemi izinin shari'a in dalilin shari'a bai cika da abin ba sai mu rike shi mai magani amma ta hanyar likitanci ko al'adance ai ba wani likita da zaka je asibiti ka ce da jida ga wurin je Allah ya gina maganin marawa sai maka dariya ke ko baka da an gane ko Allah bai kaddara abin ya zama sababi ba Dika wata jikin hoton wani sai ya wani malami ya ce mana wajen ya ɗari duk wanda yana cikin waɗannan in yana cikin wannan ba da wani hawaye ba kuma kar ku manta da bayanin da muka yi in mutum ya kudurce a zuci wannan abin yana iya kare shi daga cuta ya dawo masa amfani shi wannan abin da ya rataya na dodon ko da ko ne ma duk cikin abubuwan da muka zana muka ce yayi ne shirka a shirkul asar a shirku fil rububiyya ya shirka a cikin rububiyyar ubangiji wannan ko sai Abu Jahil bai shirka cikin rububiyya ba ah. duk shirka da suka yi cikin rububiyya amma cikin rububiyya sun kyale ma Allah ga shi ne da shi ke komai ah. yanzu duk wanda ya kudurce wannan yayi shirka da sai Abu Jahil ba ba taba yin a shirku fil rububiyya tabbas da wannan ولئن سألتهم samawati wal السماوات la ليقولن قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل من رب السماوات السبع ورب الارض العظيم سيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء waye fuskar komai ke hannunsa mulkin komai ke hannunsa kaga cuta da amfani kajewa rayawa arzawa waye ke da wannan gaba daya sai ya kullu na lillahi sai ke wannan aina Allah ne da Abu Jahl da Abu Lahab duk sun da wannan tun na Allah ne to sai mutum ya zo ya dauko idan mujiya yake shi ne wannan ko auren giwa yake shi ne zai masa ce wannan to kaga ai yayi kirka da kusa wajen Allah ke irin daga nan za ka gane irin fadin jahilcin da muke da shi a cikin sassanin kasashen mu duk da dadewar addini da yaduwar sa amma karantar da tauhidi yayi karanci kuma duk abin da za a karantar mutakar ba tauhidi ba zai warware wannan matsalolin ba ai ai shekara dubu ana karanta da tawon mutum ba za a gane wannan matsalolin ba sai an koma tauhidi ba a daina karatun fiqh a sa shi kuma a sa tauhidi a sa qur'ani a sa hadisi to sai a warka ilimin nan guda hudu dole sai da su addini ne tsaya guda hudu ha akhizun bi riqabi ba sashin suna rike da juna ba sa rabuwa ilimin farko ilimin qur'ani karatunsa tafsirinsa ilimi na biyu ilimin hadisi gane ingancinsa zakulo hukunce hukuncen da ke ciki ilimi na uku ilimin tauhidi ilimi na hudu ilimin fikihu waɗannan sune ilimin da ake kira ulumul maqasid ko ulumul gaya wanda kai tsaye suke kula alaka tsakaninka da ubangiji sai ka hada su dukkan zaka fahimci addini inda zaka zama malamin hukuncin duk duniyar nan ba karanta tauhidi ba ba karanta bayani ba karanta hadisi ba har yanzu hukuncin ka amini ne kai gama garin mutane ne kana cikin gama gari kawai bambancin ga kai gama gari mai dan dama dama ana jan nasir risala yana iya karantawa ana ja masa nasir iziya ya karanta amma yanzu da magana ne tun da yanzu da an jima za ka je fadawa za ka je tun tude ka kira sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda ga magana su ma haka zasu za ka je rantsuwa ka rantsa da sunan wani wanda ba Allah ba irin yadda ga magana su ma haka zasu da ka karanta qur'ani da hadisi sai ka samu hadisi ya ce man kana halifan falyahlif billahi shikenan ka riga ka warkar da kanka babu ma a fil ruqa wat tama'im babi na gaba babi ne da yake magana akan ma ja'a abinda yazo fil ruqa cikin hukuncin ruqya wata tama'im da kuma layu malamai suka ce da ke cikin wannan babi shine a can babin karara malam ya nuna abin da ke ciki idan an yi shirka aka amma a nan sai ya ki fitowa karare sai an yi shirka bai fito fili yake a tamaim shirka ne bai fito fili yake a ruka shirka ne saboda menene saboda arruka da at-tama'im dukkan su suna bukatan at-tafsir rarrabe magana a ciki aji aji ne tamima a kowace ta zama shirka kaulan wahidan ba kowace ko bata zama shirka ba an yi sabani to da haka baya so ya bada hukunci yankacce guda daya arruka a kowace ta zama shirka kaulan wahidan a kowace ta zama halal ko babu sahabi kai da haka ba zai bada hukunci ba sai ce babu ma ja'a wannan babu yana magana dangane da abin da yazo na nassin qur'ani ko hadisi sirruka cikin hukuncin tofi wa tama'im da kuma tama'im idan an ce arruka jam'i ne na rukuya rukuya shine addu'a ko tofi a iya yin addu'a a tofa wani lokacin ai addu'a ba tare da tofawa ba kowanne daga ciki ya halatta ka sa masa suna arrukuya an gane ko at-tama'im jam'i ne na tamima wato tamima kuma shine abin da duk za a rataya a wuya da nufin kare cuta ko da nufin jawo amfani galibi masu rataye abu a wuya suna yi ne da nufin kare cuta din galibi ba su bai san cewa a kawo amfani ba wanda zai kawo amfani galibi ko a sa a hannu ko a rike a aljihu ko wani abu makamancin haka irin layar tsuntuwa ko layar fata ko wani cikin ko ta karban baki ko ta kare tambaya galibi ba lafiya ta ake a wuya duk an lafiya a wuya to wannan galibi saboda kawai dabara idan har goci biya, ta yi wani waje daban ba inda kake hmm. ko maganin mayu ko maganin baki ko maganin mahasada galibi to da haka da daga ta yi uwa mun ce duk abin da ake kira da suna tamima shine duk abin da aka rataya a wuya ba mu tsaya nan ba sai muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani sawa'un an rataya shi a wuya an rike shi a hannu da nufin kare cuta ko jawo amfani wannan shine tamima abin da yasa muka ce da nufin kare cuta ko jawo amfani ai mata suna rafe tsakiya a wuya eh. me suke nufi kare cuta ko jawo amfani ko daya ado kawai suke nufi suna sa sarka da nufin kare cuta ko jawo amfani a'a da nufin ado to kaga wannan ba zai shiga cikin a sa masa suna tamima ba eh. an gane ko domin ma da haka wadanda suka ce lafazin tamima din an ciro shi ne daga cewa ya yatimmu lahu ma za ta allaka. abin da yake so zai tabbata idan ya rafiya kaga mai yake so na kare su ko jawo amfani to ita arruqya din nan da ita a tamima din nan sun kasu kashi kashi game da zamu gani karkashin nasoshin da zamu karanta مالك في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت في الصحيح ka'ida idan an ce fi sahihi da alif da lam aka yi shiru ana nufin bukhari ana nufin bukhari ba tare da muslim ba bukhari shi kadai ba ko muslim ba shi dai a bukhari kai wannan shine ka'ida da malaman hadisi suka sani amma za ga waɗansu mawallafa ba sa bin wannan ka'idan sai suke fi sahihi kuma ya zanto bukhari bai rawaito shi to dai wannan hadisi fi sahihi ya zo cikin hadisi tabbatacce riwayan bukhari da muslim ne hadisin an abi bakirin al-ansari an karbo daga abu bakir al-ansari suka ce sunansa qais ibnu ubay kamar yadda ibnu sa'ad ya faɗa a cikin littafin tabaqat amma ibn abdul bar yace a a bincike bai gano mana sunansa ba mun san shi da alkunya sa ba san shi da sunansa ba an san shi dai abu bashir al-ansari abu bashir al-ansari yake cewa na annahu kana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tare da annabi jira da mutum tabbata gare shi fi ba'dhi asfarihi a wani sati na tafiye tafiyansa fa arsala rasulan sai annabi da kansa ya aika da wani jakada ko dan aike na musamman Allah ya baka yanda fi raqabati ba'irin qiladatun cewa kadda a kyale wata wato ainihin qiladatun min watarin wata igiya da aka yi ta min watarin da wato mai abin nan dake jikin firgiya za mu ce baka baka wani abin da ke jikin baka firgiya sun da firgiya kar a kyale wani abin wuya min watarin wanda yake na tsirkiya fi ba irin a wuyan wani rakumi ba sai sai an cire ta duk a duba raquman da mutane ke kai duk inda aka ga tsarkiya an rataya ta a wuyan rakumi a cire ta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam aw kiladatun waɗansu kuma suka ce a'a ba ma wai tsirkiya din wanda aka rataya ba kowane irin abu kuka samu an gani a wuyan rakumi ku cire wato mai ruwayan hadisin yayi shakka amma dai annabi ya ce qiladatun min watarin ko kuma ya ce qiladatun kadai ba tare da ya ce min watarin ba to ko ma'ana za ta sha bamban idan annabi ya ce alaika kowanne raƙumi kad a kyale tsirkiya kar a kyale wani abun wuya da aka yi shi da tsirkiya fati sai an cire shi ya ta bamban da ya ce alaika wuyan kowanne raƙumi kar a kyale wani abin da aka rataya a wuyansa ko menene fati sai an cire shi ma'ana tana ta bamban dai idan an take hukunci kan tsirkiya wannan na nuna sauran ababai idan an rataya a iya barin su amma idan an ce dukkan wani abu wai na rakumi a cire mata wannan ya nuna ba za a kyale kowane irin nau'i na igiya ba a cikin rakumi din ko na ko da tsirkiya ne ko ba na tsirkiya ba to amma riwa wato shakkan nan da rawiye tsakanin lafazin nan guda biyu lafazin farko shine tabbatacce dan wata riwaya ta tabbatar da shi cewa Allah ya baka yanna raka baki ba'irin kada a kyale a cikin wuyan wani rakumi qiladatun min watarin wata igiya da aka yi ta sirkiya illa qutiat fa ce sai an tsire ta duk inda aka jaje a tsire ta wannan hadisi na cikin bukhari da muslim malamai suka ce abinda wannan ke nufi shine su larabawa a lokacin jahiliyyar irin tsirkiya din nan da take jikin baka aka yi amfani da ita har ta tsufa to idan za a canza wata idan aka yanke ta sai a je a rataya ta a wuyan dabba wai ita wannan tsirkiyar da aka yi irin wannan amfanin da ita ta tsufa tana maganin baki tana maganin barayi tana maganin kambun baka da haka da kuma ba zai bata ba za a tace ba mayu ba za su cinye maka da tsunka ne abin da suke kudurtawa kaga jahiliyanci da babulanci tsabai to sai annabi sallallahu ya sa an yi tafiya da sahabbai sai sai a duba duk wanda yake da zakumi a ga wannan zikir a ce kar ma ne mai izinin da a ce to sai wannan ya nuna kaga tafiyan nan da annabi yi ba da musulmi ta ba da musulmi ta fi amma a cikin su kenan akwai wanda a cikin rakumin sa akwai wannan to amma wannan saboda jahilci a lokacin nan suna farko farkon shiga musulunci annabi bai abin nan su ba kawai sai ya matsa lamba cewa a je a cire. to shine malamai ke cewa wannan na nuna shugaba a cikin al'umma dole ya kula da addinin su da ya ga ana wata barna da ma mun aminkum munkaran bai yirhu matakin farko sai ana da hannunsa inda shi shugaba ne yana da iko yana da mutaka nama idan yar gidan barasa sai je ce a rushe shi ko da kalli a kori masu barasa a fasa kwale banin a canja shi ya zama shagon teloli a rinka dinki ko ma me za a je a yi wata sana'a wadda shari'a ta halatta wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud yace sami ta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naji annabi da mutum tabbata gare ya kullu yana cewa innar ruqa lalle tofi ko karatun Rukuya, wat da lata ya layo wa tiwalata da kuma yin amfani da tiwala shirkun wannan duka na shirka ne eh eh ku ya kuli mana ba ku da hakuri ne <laughs> yanzu kawai abinda muke so mu tabbatar hadisin ya inganta sai mu shiga cikin bukin sa sai mu dawo da dauki fasan dai dai wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu daud Imam Ahmad da Abu daud da ruwaito shi an gane ko kuma hadisi ne ingantacce lafazin da ke cikin Abu Dawud hadisin yana da tsawo sama da yadda aka kawo shi anan ga yadda lafazin sai ke. an karɓo mai gana daga Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud matar Abdullah ibn Mas'ud qalat ita Zainab tace inna Abdullah ra'a fi unqi khaytan Abdullah ibn Mas'ud ya ganni da wani wuya da wani zare na ya a wuya wani ulu ko kirkani na rata ya a wuya fakala sai ce ma haza wannan zaran fa qultu zainab sun ce sai na ce da shi khaytun ruqiya li fihi wani zare ne naje aka yi mun tofi cikin sa kaga ne irin da wanda muka ambata da sai mutum ya je yana ciwon kai ko mace tana ciwon kai sai mai tsumbu ya dauko wani zare sai yana yin wani yana karanta wadansu addu'o'i irin nashi na shirka da ya karanta ya karanta sai ya tofa daidai wani bangare na zaren sai ya kulle wannan wurin sai ya ci gaba ya tofa har ya zagaye zaren sai a bata sai ta za ta yi a wuya ko ta ya ta haka to irin wannan gagatun lokacin jahiliya kenan ga zainab mata abdullahi dan mas'ud da shi yace menene wannan tace khaytur ruqiya li fihi wani zare ne aka yi mun tofi cikin sa qalat tace fa akhadahu sai abdullahi dan mas'ud ya kwace ki thumma qata'ahu ya tsin gashi nan take thumma qala sannan yace antum alu abdullahi la aghniya'u an ku iyalan gidan abdullahi dan mas'ud wallahi kun wadata gaba da shirka ba za ku taba yin shirka ba ya tsin ka ran kaga ta maza idan kaga shirka cikin iyalinka idan su da wani laya da wani menene haka za ka yi yanzu da dama gidan ka ne ko mahaifanta ba su da sawa a da shi da shi laqad kana al-ayni takdhibu wa kuntu akhtalifu ila fulan min al-yahudi tace da can ido na tara tara tana cutar da ni ina jin ciwon ido ko dundumi to sai na kasance idan ciwon idon ya kama ni da can ina tafiya wajen wani wane da ambaci sunan wani ba yahudi yace fa idza rasa idan nabi yayi mun tafiya ita sakana sai idan ya da ciwo ya daina nabi fa kana abdullahi ya abdullahi dan mutum yake inna ma zaka amalu shefa wannan abin da ke gani dake ta gani kana yanhatu hadi yadihi sai dan nake zuwa ya tsoka ne miki da dan yatsanta sai ki rinka jin ciwo ki rinka jin damuwa idan raqa idan kin je wajen wannan bai hudan dan da shi da sun kulla kamfanin da yake da ke da shi da shi zai kullo kwastomomi da karfi da yaji bai shi kuma zai bada maganin da zaran kin je wajen wannan bai hudan idan raqa idan yayi tofi kaffa anha sai idan kawai sai iblis idan daina zungu da muke ido ya dauke hannunsa ya daina ciwo idan an kwanci kuma ya sake da ki har sai kin je idan kin je da ya yi tafi shi kuma sai janye dan ya zanta ko idan ya abin da yake so tana miki da duka dan Allah ka duba yadda iblis yadda yadda aljanu ke hada abin da tsakaninsu da malaman duba da yan sunna yace inna ma yakfiki an taquli ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul daga yanzu in kin kare kin an soka ne miki ido ko idan kina ciwo ko wani na radadi ya ki ba ruwanki da boka ba ruwanki da dan tsubbo ba ki da wani abin ne ya ite ki faɗa abin annabi ya kasance yana faɗa menene annabi kasance yana faɗa yana cewa azhabil ba'd rabban nas wati anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama azhabil ba'd rabban nas wati anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama azhabil ba'd ka fiyar da cuta ka kautar da cuta rabban nas ya ubangijin mutane shine wa Allah wati ka warkar anta shafi kai ne mai warkaswa la shifa a la shifa uka? ba wata warkaswa sai warkaswar ka. Shifa Allah ya la ta sakaman irin warkaswar da ba ta rage wani cuta idan ka warkas an riga an tafi amma dan goka ko da ka dan ji sauki to zai sake hada ka da shedanin su shedanin su je zango lokacin ka dawo ina fata mun fahimta da ke su da dama masu duba da masu aikin bokaci suna alaka ne su da aljanu sai a sace maka abin hawa daga nan a tafi da shi a bi hanyar Kaduna ko a bi zariya ko a bi ina ne aljan sai ya zo ya samu malamin doka sai ya faɗa masa inda aka tafi da abin don saboda shi aljan ubangiji ya halitta ya ba wata kudura ta gaggawa cikin minti biyar sai ga aljan ya je Sokoto ya dawo ya je Maiduguri ya dawo minti biyar ka da jirgin da zai je wannan sauniyar saboda haka da an yi abin zai iya bin sawo nan take ya tsaya da yamma da arewa zai iya neman taimako da yan uwansa aljanu har su gano inda ajan hawan yake idan sun zo sai su faɗa malamin tundu ko su faɗa malamin duba ya buga kasa kai ka ɗauka shi ya gano aljanu ya ba shi labari amma kafin ya ba shi wannan labarin ya tarki sai ya kirkanta masa yamma kullum zai luwa ne yamma kullum zai masa sujada yamma ya zai daina yin wankan da raba yamma ya da cikin salloli guda biyar ya ba shi ɗaya ya rinka ya gudu kawai irin waɗannan shi ke ka ga wani lokacin malamin duba ko wannan irin wannan abu da ka gan shi wallahi ba alluri a fuskar kake irin in ma sai dan ya masa ya rinka zama cikin da yana wani ya ba shi wani nau'i na turare idan ka je ɗakin ka baka iya haɗe yawo to duk dan da ya ba shi wannan ka'idar sai in yayi wannan sannan shi ma ya biya masa bukata za ka yi mamaki ke aljan mai yake so idan aljan kafiri ne abin da yake so a kafirce ma Allah kawai ko ta wata hanya shi yasa idan ya kai matsayin ifrit babban aljamun da ya fi ban tarewa ba zai iya cewa ka'idar su shine duk wata ka ba shi jinjiri ko duk wata ka ba shi jinin mutum ko wani sashi na mutum ko kai ko kaza dan kawai ya amfana da shi kai kuma bukatunka kuɗi ne zai kawo maka daga kowane banki daga kowace kasuwa idan kawo maka daloli idan sai ka kake so kawo maka ranar tashin kiyama sai ku tashi a tona maka asiri tsakanin kai da shi dan adam da kansa zai bayani kafin aljannin ya bayani kace rabbana samta abazuna bi ba'd ya ubangiji mu da aljannin nan sashin mu ya amfana da sashi samta abazuna bi ba'd sashin mu ya amfana da sashi mu sun kawo mana abin da muke so mu ko mun bi ka'idojin da suke so wa balagana ajalan allazi ajjalta lana haka muka rayu har muka kai ajalin da muka tsara mana muka mutu ba tare da mun farga ba Allah zai ce annaru matawafu salidina fiha wuta ita ce kuma ku da su ku je ku zama ma cikin ta annaru matawafu to galibi duk mai tsubu din nan ko mai bokanci sai ka samu yana da alaka da aljan kuma irin wannan alaka zai sarkanta masa wani abu ko ka kafa ce ma Allah ko ka tantance ma zina ko ka tantance ma luwadi ko ka tantance ma abin nan sai sa hausa da kansu ta wai duniya a neman ki ta hanyar banza su yan neman duniya ta wannan hanyar ba sun yi imani ba ta samu sai an gudure ma Allah matakar ka ka ka Allah saboda kuma suna ganin ba za ka kudi ba za ka arziki ba duk wannan tazmin ne nake dake yanzu ka duba dan Allah wannan riwaya ta Abdullahi da Mazauki matar ka ciwon ido ke damunta ba ta samun sauki sai ka je wajen wani bai hode take faɗa mijinta kuma da safe ya mutu to bibi da ya warke abdullahi dan wata tun da ya kwankwade ilimi daga makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan aikin shedan ne shedan ne zai zo ya rinka bungurar idan ki ya rinka abin da dinki har ki rinka jin zafi da kin je wajen wannan kuma shi ne ya kyale tunda wancan nan dan dan koran sa ne da mata suke da juna da ya hana ta wannan sai ya kawo mata magani duk wanda da gidi zaki ji ko a ido ko a kafa ko a hannu ko a ina ka ji ciwon kai ne ne ka dauki hannun ka dora a wajen ka sai azhabil ba'a rabban nas wacce anta shafi la shifa illa shifauka shifa Allah ya ka sakara ka iya wannan ka koya wa iyalan gidanka duk iya bayan sallan azaba ka tsaya ka koya matar ka iya ka koya ƴaƴanka su iya maza da mata kowa ya iya ka riga ka ba shi daga ka ba su ba boka su rinka jin in sun yi ma ibada suka yi don sun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma matukar baka ba ta wani rigakafin ba to sai za ta dauki su a kai kamfanin bokai sai da hali ko wannan kenan shine sababin zuwa wannan hadisi inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata kirkun idan an ce arruka jam'i ne na rukuya rukuya kuma shine tofi ko addu'a ko tofi addu'ar da za a karanta a tofa ana kiranta rukuya addu'ar da za a karanta ba tare da ma tofa ba ita ma duk ana kiranta da suna rukuya addu'a to ita asalin rukuya din nan kake uku kake farko da zanto rukuya ce addu'a ce ta qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ta ce ta qur'ani kamar ayatul kursi قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس امن الرسول سوره الفاتحه سوره البقره بكاملها كرشن سوره الحشر ان سنن الله din nan suke duk waɗannan ana yin ruqya ana iya karantawa mutum idan ya kamu mutum na iya karanta su waɗannan ko su ko irin azhabil ba rabin nas wanda anta tafi la ba illa kaw kifa da yuzadu sakaman kaga wannan hadisi ne wadannan ayoyin qur'ani to idan ruqya an yi ta da qur'ani ko hadisi ingantacce wannan ruqya ce shar'antacciya ta halatta a shari'a yin ta mamu sahabi ina fatan kun fahimta da kyau da haka wannan shine kashi na farko kashi na biyu na rukuya a baka waɗansu addu'o'i ko a baki waɗansu addu'o'i waɗanda ba qur'ani bane ba hadisi bane ba za ka ga ana kiran sunan aljan ko ana kiran sunan wani wali ko ana kiran sunan wani teji kamar wata rukwaya da muka ji kwanaki ana faɗa muku wajen karatu ko wani sabon wali ne fito wajen kofar mata na manta sunansa idan eh, shi zikirin ba har da sunansa ake zikiri ko malam kabir dan kutiki ko dan kutiki dan kutiki haka har zikiri ake da sunansa to a kiraye sunan mutum a tofa dan wani abu ko kiran sunan aljan ko kiran sunan wani wali kaga wannan karara an kirayi wani wanda ba Allah ba to wannan ya zama shirka ko mala'ika aka kira shirka aka yi ko annabi aka kira shirka aka yi dan asali ana kiran Allah ne shi kadai za idza alaka ibadi anni anni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a wala tad'u min dunillahi ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم duk waɗannan Allah kaɗai ake kira haka wannan ayoyin ke nuna wa? Allah kada ake kira idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah da zaran ka kira ko mala'ika jibril ka kira da nufin ya kare ka daga cuta ya kawo ma amfani kai suka ko annabi ka kira balantana ko wali ko wani shehi ko ka kira sunan aljanna shirka karar ce duk addu'ar da ta kunshi kiran sunan wani wanda ba Allah ba to wannan shirka ce karara duk rukuya din da ta shafi kiran sunan wani wanda ba Allah ba wannan shirka ce karara kun fahimta da kyau kashi na uku daga cikin rukuya ita ce rukuyar ta. kawai a baka wani balasi wani abu da ba da mana a baka wani zakandami ba larabci ba ne ba hausa ba ba fulatanci ba ba inyamuranci ba ba turanci ba ka yi kasaranta abin da ba da ma'ana to wannan shari'a ba ta yadda da ita ba da ba qur'ani bane ba hadisi bane ba ba kuma da gaggawa baka iya cewa shirka ne da ba da ma'ana ballan sana'a gane halin da yake da haka hukuncin wannan hukuncin kabira daga cikin gaba da duk wanda ya wannan ya yi shirme abu mara amfani ka karanta abin da baka san da ya karanta ba ina ba ta fahimta to haka ruku ya take Kacin farko ta halatta Kaci na biyu shirka karara Kaci na uku kabira na bai ne ke cewa marruka min humatin au aini fa in takun min khalis al fa za ka min hadin nabi wa qira'ati wa zaka lakhtilafa fi sunniyyah yace ita ruka idan an yi da littattafan wahayi biyu qur'ani hadisi to fa zaka min hadiyin nabi wa sira to wannan yana cikin shari'ar annabi yana cikin shari'ar annabi wa zaka lakhtilafa fi sunniyyah wannan ba wani sabani dangane da kasancewar abin sunna amma rukal majhulatul ma'ani fa wasu wasu min ash-shaytani amma duk rukar da baka san ma'anarsa ba wannan wasu waswasun shaytan kake kawai a ka wuri ta kandami ka karanta an gane ko wanda ku duk aka kira sunan aljanta wannan ya zama shirka kenan to wannan ruka yadda take kenan dan haka wani sahabi ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukan yi ruqya a lokacin jahiliya shin ya halatta yanzu mu ci da yi sai annabi ya ce a'ridu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam takun shirkan kike ku kawo mai injirin addu'o'in da kuke yi irin ruqyar da kuke yi ita dai ruqya in dai ba shirka to babu ne haka annabi yace ku kawo min inji bana iya cewa ya halaka ko bai halaka sai na ji in ba shirka to ku je ku in ku da shirka to ba za wannan hadisin muslim kenan hatta ma'in dan ne na tamima dan hadisin baya a baya mun karanta man ta'allaka tamimatan da asharka duk wanda ya karanta duk wanda ya rafe tamima yayi shirka to wannan tamima din shine ake fasara da tama'in ko bayani ya riga ya gabata cewa tamima da duk abin da zaka rataya da nufin jawo amfani ko kare to sawa in ka rataya ne a wuya ko kare rike ji ko kai matakin kai ko mace ta balla a jikin allura fil ta makala a cikin gashin ta duk dai wannan ko kara ta a cikin da mota ko a kofar gida duk wannan dai sunan ka tamima an gane ku to ita wannan tamima ita ma malamai suna kasa ta kashi uku kashin farko shine tamima din da aka yi ta da waɗansu addu'o'i da suka shafi kiran sunan aljan kamar irin su baro uwa uba din da za a ana kiran ya zarga ya ilu ya wane ne ya marga ya ilu ya damda ya ilu ajib ya damda ya ilu a rubuta wannan da sauran wani kuma za ka ga suna talbisul haqqi bil batil wani littafi da na samu kwanan nan wai a tsiran suratul fatiha sai a kawo alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma a kawo yin aljanu wajen gwamnati a biyar a kawo wani kemi a kawo sai kuma a kai ka ar-rahman ar-rahim sai a ci gaba da kiran sunan aljanu kuma kuma duk yana an rubuta da Hausa boko an rubuta da ajamina rubutun uh, ajami kuma duk ana raba ana sayarwa da mutane shirka karara ana tallata a kasuwa za a buɗe mata kamfi ana tallar shirka to saboda haka wannan yana da wannan shirka ne duk abin da ya kasance sunan aljan aka rubuta aka ba ka karataya ko idan mujiya aka yi laya da ke aka baka karatiya ko me aka baka karatiya da sunan laya din nan to wannan ya zama suka karala matukar neman taimako ne a wajen wani wanda ba Allah ba na biyu wadda aka rubuta da wani abin da baya da ma'ana kamar a zo a yi hatimi hatimi ga da za ka yi dan da za'i a yi a nan sai a yi lamba 115 lambobin larabci ba bambanci da kalin da na boko can wurin a ji a yi 120 a bi can wurin kuma sai a yi kaula can wurin a yi fage da fasa can a yi ne wani abu dai mara ma'ana shi ne mai kawai wani mara aiki ya sa yi ba yi da ma'ana ko ta fi sun kuma to sai a baka wannan sai a rataya ya ake kai layar to wannan ba a ce masa shirka karar tunda baya da ma'ana ma'ana ba ta fito ba sai dai ga cewa a cikin akwai neman taimako wajen wani wanda ba Allah da haka wannan ittifaqan haramun ne mutum ba zai amfani da wannan layar ba wani za a ga an yi wani shakatau a zo a yi kaula a yi kai daya biyu uku hudu biyar wani kuma zo a yi tun mai ruwa daya biyu uku hudu har tun mai ruwa goma sha biyar to ko tun mai ruwa uku a zo ai an zage ka idan mai da ke sha ta tun mai ruwa uku ne kadai to balantana tun mai ruwa goma sha biyar to duk sai a rataye wannan kuma sai a dinki a babu duk a dinki a ce karatu laya ta uku kashi na uku daga cikin layu shine layan da aka yi ta da alqur'ani ya zanto ayar qur'ani sai aka rubuta hadisi ingantacce na annabi aka rubuta to wannan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai waɗansu suka bada fatawar ta halatta waɗansu suka ce bata halatta ba wannan maganganu guda biyu haka suka tun lokacin sahabbai haka tun magabata kowa ya zauna in kai waɗannan maganganu guda biyu amma zance mafi inganci rashin halatta kasance mafi inganci rashin halarci duk fatawar da waɗansu abin suka bayar kan inganci sun gina ta ne bisa ga rashin dalili bisa ga ijtihadin amma attiwala lafazin attiwala shine dukkan wani mataki wani sihiri da mace za ta yi dan ta dawo hankalin mijinta ko shi namiji ya zai dawo hankalin mace to duk abin da aka yi amfani da shi wajen tabbatar da wannan sihirin shine ake kira da suna attiwala to a irin wannan za a gama mata suna amfani da matakai daban-daban wani lokacin za su ɗauki gashin mutum gashin kan mutum su je a yi wani sihiri da wani lokacin su ɗauki hula a yi sihiri da ita wani lokacin a ɗauki singlet ɗin da kake sa a yi sihiri da wani lokacin takalmanka a ɗauka a je a yi sihiri da shi kenan sai yadda ta sarrafa mutum sai yadda sai da shi ba ta ma ya mata musu duk ribar da ita a kasuwa zai zo sai yadda suke kuma yi to suna yin irin wannan sirrin wani lokacin abin na sun haka muni shine ta dauki kazanta ta ta samu cikin abin jinin al'ada ta sa a cikin abin mutum saboda tsabar rashin tsoron Allah dan kafirci irin naka wani lokacin ta yi tsarki ruwan da ta yi tsarki da jikin nan ko a dama ma fara ka sha ko aiwa mutum kuno ya wala duk malamin duk masu tsabi suna koya mata irin wannan shirka kafirci to duk waɗannan matukar bokaye suna nan a gari wallahi ba za ku iya hana mutane wannan ba ga illar boka wallahi ta fi ta gidan barasa wallahi da bokaye uku a gari gara a gina maka gidan brewery domin kamfanin brewery kamfani ne na yan giya mai kan giya din nan duk abin da yake ba za ka ce ya kafarta ba yana sa rai da ramar ubangiji ba mu ce Allah ba zai masa azaba ba Allah na iya masa azaba idan ya ga dama kuma ya yafe mata yana nan dai a matsayinsa na musulmi amma duk wanda yake irin wannan sai zai san wajen malamin boka ba ba yadda za a yi wa gari na musulmi ko yayi na musulmi har wallahi ko da kowane ne sai yayi kalmar shahada so dari wallahi baya nan a matsayin musulmi matukar zai tafi wajen waɗancan bokaya a kasance irin wannan matukar mata za a bari suna zuwa wajen wannan bokaya wallahi hadarin boka wallahi ya fadarin gidan giya saboda ruhi addini suke kata kata su raba mutane da Allah su rataye mutane da su karan kansu suke kawai mutum ana jin tsoron sa wajen ji boka ne sama da yadda ake jin tsoron Allah wani ba shine bokan ba yana ta'amuli da boka ana jin tsoron sa dan wanda ba dama ne ya iya tsafi yana da malamai ma'ana yana da matsafa yana da tsantsan arna da suke masa bokanci da tsafi kawai da ake jin tsoron sa ya kamata a kiyaye wannan da aka ce inna ruqa wat tama'ima wat wala ta shirkun kaga anan arruqa wadda take shirka ita ce ruqar da aka kira sunan wani aljan ko dukkan sunan wani wanda ba Allah ba tamima da take shirka ita ce duk tamimar da aka rataya wadda ta alƙunki neman taimako ga aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba wala ta kuma da matsafi ne nau'i na tsafi da ake yi dan mace ko namiji ko dan mace ko namiji so mace kuma shirka ne na'am to wannan zai zo cikin tambaya ku ya hakuri zo cikin tambaya ke wa na abdullah bin ukayyim al zuhani al-kufi marfu'an an karbo daga Abdullahi bin ukayyim al zuhani al-kufi hadisi ne marfu'i daga annabi yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu to za a rataya shi da za a jingina shi da wannan abu ma'ana dukkan wanda ya rataya tasirin wani abu laya ce ko guru ne ko menene ka rataya cewa zai iya cutar da kai ko amfana da kai to sai a wakilta ka wurin sa a ta a je a baka sa sai ubangiji ya fita daga gudanar da al'amarin kai kyale ka da wannan abu shine wukila ilai wannan hadisi Abu Dawud da Hakim suka rawaito shi kuma hadisi ne haka ha kuma Ahmad ya rawaito haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi an gane ko to shine malam ke cewa at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi idan an ce at-tama'im wani abu ne da ake rataya ma yara yattaquna bihi min al-aini galibi wanda suke rataya shi suna cewa suna kare suna ba yara kariya ne daga baki ko kambin baka walakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakkata fihi abinda za a rataya mutum a wayin nan in ya zanto da ne to waɗansu daga cikin magabata sun halatta sun ba da rahusa cewa a iya ratayawa wa ba'dhum lam yurakkis fihi sashin su kuma waɗansu ba su yarda ba ba su ba da rahusa kan cewa a rataya din ba wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu wato suna sanya wannan ya zanto cikin dukkan dangin abin da annabi ya hana minhum ibn mas'ud daga cikin wanda suke hana rataya laya ko da alqur'ani ce akwai abdullahi dan mas'ud والرقى هي التي تسمى العزائم ita arruka ita ce kuma ake kiranta al'azai a wani larabcin duk dai ma'anar su daya to sai ko addu'o'i wa khassa minha dalilu ma kala min shirki sai dai nassi na dalil na shari'a ya nuna mana a wadda babu shirka a ciki to wannan babu komai a iya yi faqad rakkasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ayn wal kuma annabi ya bada rahoton cewa a iya yin ruka wato rukuya dan saboda kambin baka ko dan saboda al'umma kamar yadda bayani ya gabata kan baya ko yace wa tiwala amma lafazin tiwala kuwa huwa hiya shay'un yasna'uhu yasna'unahu wani abu ne da mutane ke yi ya yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha suna riya cewa wannan abin yana sa mace ta zama abar kauna wajen mijinta war rajula ila mar'atihi ko namiji zama abin kauna wajen matarsa ma'ana dai wani nau'i ne na kafi ina ganin saboda yadda lokaci ya zafi mu za ta anan abinda muka faɗa ne dai Allah ki ba mu da kai wanda muka yi kuskure Allah ya ji abinda wannan mai tambaya na farko ke cewa shin ya halatta mutum ya ce Allah ya kare ni da kariyar Allah ka kare ni da kariyarka irin wadda sai wa salihan bayinka na kwarai ya halatta ya halatta mutum ya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu na kasa ta hanyar zuwa asibiti kamar kare kenan ko tarkaɗe duk mutum zai iya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu na kasa abinda kawai shari'a ba ta yarda ba ne wata halittar ka nema a canja mata tsari daban sama da yadda kake irin yadda yanzu mutum yana da kuɗi zai je turai sai a masa hanci irin na turawa kaga dai Michael Jackson shi kai yanzu ya shiga uku da hanci ya kusa fadowa yanzu labaran da suke guda hancin ya kira ma wuri guda an kankare shi an kankare shi an yi irin na bature din an yado kuma yanzu ya zo kuma ba ya ba cikakken lafiya saboda har kawai kida da yake ta wata kasa a wata kasa ne ana son ya fito fili a abin nan dole sai da wani kyalle ya fito wanda ya rufe kansa baya so ya aga hancin a hancin ya lalace wannan shine sakamakon mutumin da ya buɗo a hudu wata barke da dama shi da ce wala amrun nan bala bayyana na kalkalla to kuma sai darasin da aka yi wani tabbas ne ba na bakwai ba zaka lafiya to saboda haka idan mutum zai wani yankuri ne ya canja halittarsa sama da yadda ubangiji ya halitta shi wannan bai halatta ba amma idan gyara na kasa ne kamar kalaya ko targade mutum ya gyara masa wannan babu laifi ko ya ji ciwo sai ta ji an yi dinki duk wannan babu laifi ka'idar shari'a wannan abin da yake samu yau hukuncin daga hannu sama ayi addu'a bayan an yi sallah ta farilla ina jin wannan tambayar mun taba an saka a wani lokaci dan da ya gabata ba ya hal wato addu'a bayan an bayan an kammala sallan farilla nau'in addu'a duk inda ka karato ka biyo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iji cewa tabbataccen abin da annabi ke yi adiya ne waɗanda suke suna cikin babin du'a ibada ana gama sallama zai yi istighfar yako astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu wa la kulli shay'in qadir لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خلاف في هذا da sauran dai addu'o'i da suka tabbata annabi wanda dukkan su zaka samu azkar ne sun kunshi yabo ne ga Allah bayan ya gama zai wannan tasbihin subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 wani lokacin goma goma ko kai goma goma ko kai talatin da uku ko ashirin da biyar biyar duk hadisi sun zo da wannan to waɗannan addu'o'i su ne aka samu annabi na yi al'adiyya ɗin wannan waɗanda jan su ake ai karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan in ya kammala su kenan sai ta ce ta jinsa amma bayan ka kammala kuma ka daga hannu ka ga da ka ga kun da ilafi ayatul kursi ko kai kaɗai ne kai ka da nabi ba wai da jama'a ba wai cewa liman ya karanto wannan kan abin da kari kan kari kenan ko kai kadai abin da ya tabbata annabi na yake shine wannan adiya ku gane cewa dadewa ana abu ko sabon sa ba shi ke zama addini ba yanzu idan na ce da kai kar ma mu bi hadisi kila shine wadanda suke ganin kawai ana cewa a kawo hadisi ne dan a kore mutane ka bi tafin fito ka kawo tafin fito guda daya na malikiyar ka da karanta wanda yake in ka kammala sallama kuma ka daga hannu kai addu'a guda ɗaya ba ka san dai kalubale kenan ta kawo littafin cikin guda daya a malikiyancin da yake in ka gama sallah kai addu'a dukkan sun suna magana kan kai tasbihi kai yi kai istighfari ne kai subhanallahi ne kai alhamdulillahi ne kai allahu akbar ne da sauran zikiran da annabi ke yi waɗannan wurare ne na zikiri Da wannan zikirin kuma shine ake kira du'a'u ibada amma du'a'u mas'ala addu'a da kai ta roƙo dama idan cikin sallah kai ta tun lokacin da kake fatiha kai ta dan ka karanta fatiha akwai du'a wa ibada akwai du'a wa matsala tun da ka taso alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duk du'a wa ibada kake ihdina siratal mustaqim har zuwa kace wannan du'a wa matsala kake shi yasa ya tabbata cikin hadisin muslim hadithul qudsi Allah ce na raba sallah gida biyu ni da bawana idan yace alhamdulillahi rabbil alamin zan ce me hamadan li abu arrahmanur rahim zan ce me asna alayya abu malik إياك نعبد وإياك نستعين في هذا بين وبين الأمر اهدنا الصراط المستقيم هذه هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل tun kana tsaye aka tsara maka gida duk abin da zaka roƙa ai bayan shirya yake al siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad in kasa in kasa ba cikin duniya da lahira duk da wannan ba hana ka yin addu'a ba sai ka zuciyar sujada ka yi addu'a kuma tunda annabi yake ki ruku'i ku girmama ubangiji sujada kuma in kun zo ku nace cikin addu'a fa kaminu an yi sajaba lakum ya dace a an samu ku addu'a da duk kai cikin sujada haka annabi ya faɗa cikin hadisin da take fa kaminun an da lahu duk wannan ta kare ba idan ka kammala atahiyat na ka kai salatin annabi haka kuma wannan ranar wurin dan na addu'a ne ka roki Allah ta'ala kafin kai sallama kana gama sallama wuraren addu'a sun kare cikin sallama yanzu sai du'a ibada za ka yi ba du'a matsala domin ko da addu'a istifta dukkan su za ka samu sun kuci du'a ibada na du'a matsala Allahumma ba'id baini wa baina khata kana cewa Allahu akbar kafin ka fara komai wannan ka fara Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masjid wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dukhان Allahumma ighfir li min bil ma'i wal thalji wal barad kana duk addu'a ne kake du'a du'a ne wannan duk kake kana yin kabara kafin ka fara komai ke wannan ka zo cikin fatiha ka sake mai addu'a ka zo cikin a cikin bidda ka sake mai addu'a karatun tahiyya bayan ka kammala ka sake mai addu'a ka gama kuma sai kai dawo ibada ba zai dawo matsala wanda shi da abin da ya tabbata daga annabi ina fata an fahimta da kyau wannan bayani na kaɗai da baya da yalwa sama da wannan a wannan mun ga magana akan tutun kwanaki tun kwanaki bai za farka tafar saboda lara kuka farka kun ga magana kan tutun kwanaki ba ta magana kwata kwata akan addu'a bayan sallah wani abu kake magana akan sa daban dan suratu al-nasr tana cikin surorin farko farkon wahayi makkiya ce ba madaniya ba lokacin ba da su sauka kila in ba tare yanzu lokacin ba ba riga an wajen sallah ba wallahi ana ba zan yi tunawa ba yanzu amma wannan ne mafi rinjayen tunani na cewa lokacin ba ta riga ba riga an wajen sallah ba ballan ka ce magana sallah ala alamar da waje wajen sallah ba ta nufin cewa kai addu'a bayan sallah alamar cewa tana nufin kai addu'a bayan sallah ba sai kai du'a wa ibada ba du'a wa matsala <laughs> ba shi kenan ba me ta bin shi dan dai mu ta ta musu da abokin musu mu mun yadda ta ce ayi addu'a bayan sallah amma wani irin nau'i na addu'a dai mu ce du'a wa ibada kai ka ce du'a wa matsala to ka ce dan za ka dauka sai mu ce to mu a ce ga addu'o'in da zamu kawo wannan annabi duk wa ibada ne kai ka kawo hadisi ko da yake da wa matsala annabi ko da'ifin hadisi kawo mu mun ce du'a'ul ibada aka ce ayi kuma muna da hadisan ga sanan da yawa amma kai da kace du'a'u matsala kawo ko da da'ifin hadisi kawo ibn da kai ne kawai ya ba ya ba su mafaka ya ce masu irin wannan sai dai mu ba su mafaka mu ce bayan mutum ya gama sallah dama abin da yake zikirai irin dai wanda muka yi bayani gaza da gaza da gaza da gaza. to mu dauka waɗannan zikiran da mutum zai yi bayan ya kammala sallah wata ibada ce mai zaman kanta wadda ba ta da alaka da sallah dan sallah dai ta riga ta kare daga lokacin da kai sallama dan annabi ce wata haliluha as-salah ta riga ka sallama sallah ta kare lokacin da ka zo wannan zikiran waɗansu ibadoji ne masu zaman kansu to ko bayan ka gama su sai ya tsarsu a cikin zuciya ta kana da bukata kaza sai ka yi ta wasu da wannan ibadar din da kai ta wannan addu'o'in ta wannan zikiran ka yi ta wasu da su kuma don wata bukatar ka ita ce sai dai haka za kai yanzu ko waye zai sallah ya ce mu daina addu'a mu ce dan me kuke addu'a yake kaga dai addu'a ce sai da yake ta sallah ce ba zuwa da suke da wannan tawo yake to shine matakar da yake mai dan bayar a cikin zadul da ya dai sai ba ku yi haƙuri wai ke cewa azkar da aka ruwaito annabi na yi ana iya yin su bayan sallar nafila sallar nafila da zaran ka riga ka yi sallama shi kenan wannan tasbihin da ake yi din nan ba a yin sa bayan sallar nafila sai na farilla kamar yadda bincike ya tabbatar cikin nasarar da albani ya bayyana cikin sassan da hadis da ya raka'atan alfajr ana yin karatun sunaya koyi a ko kuma a bayyane mafi yawancin abin da ya zo cikin hadisi shine a sirranta yake karatun su zan iya cewa ma ban san wani hadisi da ya nuna aya bayyane a sirranta yake karatun raka ta alfajar din ka iya karanta fatiha kadai a cikin kowace raka'a in ka dama kuma fatiha da kulhu da kulliya a raka'an farko fatiha da kulhu wallah a raka'a ta biyu in ka dama kuma fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ma unzila ila ibrahim cikin suratul bakara a raka'an farko a raka'a ta biyu fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaa'in bainana wa bainakum cikin suratul ali imran duk wanda kai yayi wannan yake cewa ya halatta a rubuta wani abu daga cikin ayar alkur'ani a sha haka ibn abbas yake yace ya halatta a rubuta haka imam ahmad bin hanbal ma ya bada fatawa yace in dai qur'ani ne zan tsaya halatta a rubuta ta ibn tamiya ya kawo waɗannan bayanai na nasu a cikin majmu'ul fatawa ta na tara amma waɗansu malaman kuma sun saba musu sun ce ba za a rubuta ba ta tunda annabi bai taɓa yi ba suka ce zai huda huda huda muhammad suka ce kuma manufar qur'ani ba wai an saukar da shi bane dan a rubuta shi an saukar da da mutane su yi tadabburin ayoyinsa daga umarni da hannun da ke ciki su yi aiki ne idan ka ba da dama cewa su rubuta su sha kamar ka ce su yi amfani da su kautar da manufar da aka saukar da qur'ani domin ta ka ce kitabun anzalna wa yaqwa barakul li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab dan wa'azi da fadakarwa ne idan aka ba da dama a sha to kuma sai zanto wani abu to duk wannan ba wanda suka ce ya halatta a sha suna magana idan qur'anin ne kadai za a sha ko wata hadisi kadai daga tabbata sai a rubuta ta zuwa ta hadisi a sha shi ne suke ba da fatawar halaccin sha amma idan qur'anin ka tsarka da wani abu daban sai ka kawo wata aya ta qur'ani sai kuma kai mata hatimi da kasa to wannan ba wanda yake kasa ko ka je kai rubutun kanka wanda ma ba qur'ani ba hadisi ba wannan idan ka sa ka sha gawayi kawai ba wanda yake ka sha ko ka kawo ayatul qur'ani dan ma ka mata wani tsari daban wa alaqaitu alayka mahabbatan minni kace maganin farin jini sai ka bude wa alaqaitu alayka mahabbatan sai ka bude mun jayin ma kai ka to sai ka rubuta sunan wata baiwar Allah minni shi ma ka rubuta sunan wata ka tanye to wannan ka da ka da salaf da yadda bace ka idan kai aiki da wannan kai kuma ka aiki da fatawar dan Abbas ko ce kai aiki da fatawar Imam Ahmad duk ba su ce wannan da haka wannan ba ta alaka ta kowace hanya da haka dai zance mafi inganci ko da qur'ani sun samu tun farin kyan shine yafi shadin saboda dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubuta ya sama kuma kai guda guda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa ba wani alheri fa sai annabi ya nuna mana ba wani sharri fa sai ya faɗa kan da inda akwai alheri cikin shadin da annabi bai manta ba sai ya nuna wa ita ko zuzu ya wuce sama yake karka da fuka fukansa inda annabi zan so amfani da tarnabi sai ya ce kaza da kaza da kaza sai yayi bayani abu na karshe wannan wanda ya rubuto wa cika da larabci abin da kake kai kake mana cikin ana kiran sallah da suka faɗa kake cewa sanya kwalabe akan katanga ko me ko wutar lantarki da niyar ta hana farawo shiga wannan sabab ne inda irin wanda yana amfani dama aiki mun ce ita ittifaqul asbab shi sababin ya zanto cewa ubangiji ya kaddara dama na yin amfani yanzu wannan kwalibari ba ta hana shiga da wutar lantarkin ba ta hana shiga duk suna hana shiga to sababi ne wanda shari'a ta sai wanda a kaddare na yin amfani ya rage kuma na makalli nassin shari'a shin ya halatta musa kwalibari don karɓar rawar shiga ba mu da wani nassin da ya hana ya halatta amma wutar lantarki fa to ba a yi da ya zaba da wuta ba na yi bin nari illa rabbun nari wannan sai ga wancan hadisin mu ce ba wanda zai wa wani azaba da wuta sai wa sai Allah sai ubangijin mu to kaga ta fuskar haka to sai dai wani zai ita ai ba azaba ne mata bane dai na nuna ga tanan gurin in kare yawan gurin gidana in ya zo shi ya jefa kansa Allah kuma ya ce wala turqu bi gum mutum zai iya faɗa haka gaskiya saboda haka gaskiya ba ni da wani nasti da ya haranta wa mutum ya sanya kwalle bane akan katangar gidansa don gudun barawa su shiga wannan shari'a ta yi izini ka kare dukiyarka ta kowane hanya da za ka iya yi kare dukiyarka wannan wajibi ne don dukiya tana daya daga cikin kashin bayan rayuwa haka kuma wutar lantarki ba mu da wani nasin da ya hana don da ba kama mutum ya yi masa azabar da ita ba dai ya sa to dukkan wannan yanzu ka ga ta je ta kama sojan aiki ma san ba da gaskiya ba wanda yake dan ya wuce daga gobar gidan wutar da kama shi 你这个？对，把把他们引过来，好。 wani ba ce ko kun ji ku kyale da magana da ya san ba kun ku kyale ta wannan tambaya wannan abin da rubuta ba tambaya bane yana nasiha ne bisa ga cewa ya dai kamata har yanzu a sake kula da lokaci ko kiyaye shi dan ya daina yin tsawo da yawa da dai bayanai da yawa masu yawan gaske ina jin da ya kacin kokarin da ake jin baya wuce lo dan ya ga ce ku zaba tsakanin awa ɗaya da awa ɗaya da rabi ina za ka zaga awa ɗaya da rabi to galibi idan ka ga wani abu ya karu a gobanka lokacin da aka bai wa kiran sallah ne yanzu ina da tabbas mun fara karatun nan a yau karfe 6 da rabi daidai muka zo muka dakatar da karatu saura kwata daidai kiran sallah da yin shiru ku yi azo yana ganin minti biyar yanzu ga takwas da minti biyar kaga wato takwas sai dai mun kammala abin nan wannan minti biyar din ne kiran sallah ne da wadannan abubuwa kaga ba ba assalamu alaikum